بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يقاوم يوم شادية دوتا شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود أياد دري هدوجا شادية نيكو تو شاشدة أفور شاشدة دوتا شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود أياد ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau muna bibiya kuma yi daidai da takwas ga watan shida miladiyya dubu biyu da ashirin domin ci gaba da darasi a cikin littafin mu mai albarka ikhtiyarul aula fi sharhi hadith ikhtisam al-mala' al-a'la na babban malami al-imam عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da casa'in da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta masa uh, har yanzu wanda zai zama mu na uku muna fitar da muna bayanin istinbatat uh, kharij al-fadh hadith wasu istinbato'i wato wasu fiqh da wasu hukunce-hukunce da hikimomi da ma'anoni da imam ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alaihi ke fitar mana kafin ya fara ɗaukan lafazin hadisin ɗaya bayan ɗaya domin sharhinsa mun ji ya faɗan mana nau'ukan fikihu guda biyu fikihu na farko hadisin ya karantar da mu cewa ashe ba al'adar annabi sallallahu alaihi ba bace ya jinkirta sallah asbahi a gari ya sannan na biyu hadisin ya nuna cewa idan liman ya samu jinkiri ya makara har lokacin sallah ya nemi ya fita to abin da ake bukata a gare shi mustahabbi ne ta kaita karatun sallah kai ya tsawaita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a cikin wannan hadisi za mu tashi fiqhu na uku yace wa fi hadisi mu'adin دليل على أن من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على أصحابه وإخوانه المحبين له أتكين دي ونن حديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وحديث اختصام الملأ الأعلى حديث تتونا وملائكو a game da abubuwa guda uku wato ababen da suke zama masu kankara zunubai da ababen da suke daga darajar bawa da kuma addu'o'i waɗanda suke masu ƙarfi a wajen Allah maɗaukacin sarki to a cikin wannan hadisin akwai dalilun akwai hujja ala an ra'a ru'ya cewa duk wanda ya mafarki tasurruhu wannan mafarkin ya faranta masa kamar misali mutum ya kwanta bacci sai ya ganshi a gidan aljanna ko mutum ya bacci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya mafarki ya gan shi yana aikin hajji ko dai wani alkhairi ya same shi a cikin rayuwa wanda alheri to abin da ake bukata fa innahu kusuha ala ashabihi to an so ya ba da labarin wannan mafarkin ga mutanensa wa ikhwanihi da yan uwansa almuhibbin lahu masu san shi mutum ya faɗi masu ƙaunarsa masoyansa ya ba su labarin cewa jiya ya yi mafarki ko ɗazu da ya kwanta bacci ya yi mafarki kaza da kaza domin su taya shi addu'a abin da ya gani a mafarkin nan ya tabbata a aikace ya tabbata a aikace domin shi mafarki kamar yadda al'allama tun al-qayyim rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin ilamul mu'minin ar-rabbil alamin yake cewa misalai ne Allah maɗaukakin sarki yake nuna ma bawa misalai ne Allah madaukakin sarki yake nuna ma bawa a cikin mafarki cewa abu kazan nan da ka gani a mafarkinka shi ne ake fatan ya afku a rayuwarka kai tsaye ko rayuwarka ta duniya ko kuma rayuwarka ta lahira mafarki shi yasa harru'a amsalu ananiya su mafarke-mafarke da mutum yake yi to misalai ne Allah madaukakin sarki yake nuna wa mutum a cikin bacci cewa abu kaza abu kaza abu kaza zai faru da shi a rayuwa haka ake fata amma ba dole ba ne mutum ya ga wani mafarki kuma mafarkin ne ya zama tabbas dole sai ya abu hmm. shi yasa aka sa kaidi cewa an ya kussu fa innahu ya kusu ha ala ashabihi wa ikhwanihi muhibbina lahu ya ambata ma masoyansa da yan uwansa waɗanda suke ƙaunarsa jama'arsa cewa ya yi mafarki kaza alkhairi ya gani kaza a cikin baccinsa saboda yana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa da wannan mafarki sannan bayan haka Allah maɗaukakin sarki eh, ya sa su su taimake shi da abin da kai su taimaka masa wajen addu'a ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة له musamman ma idan mafarkin da ya yi ya shafi bishara a gare su domin za ka iya mafarki ba kai kadai abin ya shafa ba waɗanda abin ya shafa musamman su kayan mafarki da su a cikin mafarkin su gan su alkhairin ya shafe su to ana buƙatar ka tattara su ka musu bayani cewa ga abin da ka gani wa ta'aliman lima yanfa'uhum kuma musamman idan mafarkin ya kunshi wani abu wanda ya kasance kayan tasuwa ne a game da abin da zai musu amfani a rayuwarsu wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza salla al-fajr yaqulu li ashabi annabi ya kasance idan ya sallar asuba to ya kance masahabbansa marra aminkum al-lailata ru'ya a cikin kuwa ne da daren nan ya mafarki sai sahabbai su ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ya fassara musu mafarki wanda hadisin da al-Imam Ibn Rajab ya kawo shi al-Imam Bukhari ya fitar da shi da kuma hadisin al-Imam Muslim hadisin Samurah ibn Jundab radiyallahu ta'ala anhu hadisin da ke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da asuba to yakan tambayi mutane ya ce wane ne mafarki a cikin su sai su bayani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu fassarar wannan mafarkin da suka fikihu na uku da za a fitar wa fihi aidan anna man istafqala nawmuhu fi tahajjudihi bil layl a cikin hadisin akwai bayani a game da cewa mutumin da yake sallar dare sai bacci ya kama shi hatta ra'ahu ya har sai mafarki surruhu wanda mafarkin nan ya sa shi mafarki ne na farin ciki fa inna fi zalika bushra lahu lalle a cikin wanda akwai bishara mutum yana yi tahajjud Ya sallar dare gobe abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya sallata to daga nan kuma sai ya kwanta bacci sai bacci ya kwashe shi a cikin baccin nan nasa sai ya mafarki mafarkin nan kuma ya kasance na alkhairi wannan mafarkin hadisin nan na nuna mana cewa bishara ne zuwa gare shi cewa tabbas alkhairi domin ga shi ya gama aikin alkhairi sai ya kwanta bacci a cikin kuma baccinsa sai ya ga wani alkhairi kenan wannan yana nuna cewa hal da za'u ihsani illa ihsan sakamakon kyakkyawa shi ne kyautata. shi ne sai mala ya ce wa fi marasilin hasani daga cin hadisai da aka ruwaito marasin ne na al'imam al-hassan al-basar in an ce mursal shi ne hadisin da tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhali a tsakanin tabi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, zai iya yiwa akwai mutum da shi shine sahabi zai iya yiwa akwai mutane biyu zai yi wa akwai ma mutum uku idan tabi'in nan karami ne to zai iya yi wa tsakaninsa da manzo Allah su sama za a iya samu har mutum uku yanzu al-imam ibn shihab bin az-zuhri rahmatullahi alayhi yana riwaya wajen tabi'ai yayyinsa tabi'ai irin su Uqwa ibn Zubayr shi kuma Uqwa yana riwaya daga Nana Aisha zai iya yiwa ita kuma na na'isha ta riwaya daga babanta sayyiduna abubakar radiyallahu anhu duk zai iya faruwa sannan zai iya yiwa tsakaninsa da manzon sama akwai mutum biyu to na al-imam al-hasan al-basri a wajen malaman hadisi suna daga cikin marasi waɗanda malamai suka tsananta rauninsu suka tsananta amma dai ga yadda hadisin ya zo ya ce iza nama al'abdu wa huwa sajid aka ce idan bawaye bacci alhali yana sajada mutum ya sujada sai bacci ya tashi shi ba Allah bihi mala'ikata aka ce Allah madaukakin sarki zai rika mala'iku alfahari ya kuru yana ce musu ya mala'ikacin zuhu ila abdi ce ce ya ku mala'iku na kalli bawa na جسده في طاعتي جكنسا يا تبت أكن يمن طاعة وروحه عندي روح سكمينا وجهي wannan mursal ne na al-Imam al-Hasan al-Basri kuma yadda muka faɗi marasin da al-Imam al-Hasan al-Basri suna da tsananin rauni a wurin malaman hadisi kamar yadda al-Imam az-Zahabi ya ambata a cikin littafin sa na Musalul Hadith wato al-Muqidha fi ilmi musalah al-hadith cewa marasim na alwamu hassan basari suna da rauni matuka sabanin marasim na wasu tabi'ayyayyinsa irin su eh, shi urwa ibn zubai irin su sa'id bin musayyib rahmatullahi alaihi ma da makamantansu to a takaice dai shi wancan hadisin tunda manzo Allah ta ya yayi bacci kuma sallah yake yi bacci ya kwashe shi a ciki kuma sai mafarki to ko da kansa aka tsaya kawai ya ishe mu hujja domin shi hadisi ne sahihi wanda babu magana a kansa kamar yadda muka gabatar a farkon karatunmu na biyar wa fihi dalalatun ala sharafin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi akwai nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wa taqdirihi da kuma yadda Allah ya fifita shi bi ta'limihi ma fi samawati wal ard ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi ababen da suke cikin sama da kuma ababen da suke cikin ƙasa waɗanda Allah maɗaukacin sarki yake buƙatar ya san su Allah sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da Allah maɗaukacin sarki yake son ya sani irin abin da Allah yake so ya sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wannan yana nuna fifiko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi akan sauran annabawa dama Allah faɗa mana cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat su ne waɗannan manzannin Allah waɗanda min fifita wasu su akan wasu daga cikin su akwai waɗanda Allah ya magana da su kai tsaye kamar annabi Isa alai kama annabi Musa alai salam wanda ake ce mishi kalimun ba Allah ya ce wa kallama Allah Musa kalima Allah ya magana da annabi Musa magana lamma ja'ahu فلما جاءه ربه وكلم فلما جاءه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني النبي موسى عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم شكين فيتي كن بألا مدوكة سبكية مسع ألا مدوكة سبكية سند شيء أبا بنديك سن يسنسو أتكين سميد قصي وأن معلمي ديوا سن أنبتا كمان الإمام الصديق بن عبد السلام في أشكل في نهاية الصوف بداية الصوف في تبديل الرسول كما يدى ابن الملقي شما يعبت في نهاية الصول في تبديل الرسول كما يدى وسمع لبي كما يقول سؤال الإمام السيودي الخصائص الكبرى يأنبت أشكل الخصائص الكبرى بصورة اللي تفين وأن أخذبها وأن تكي بياني في فيكو جوجي لأن سبحانه وتعالى يباع النبي المو صلى الله عليه وسلم وتجلى ذلك له sannan hakan ya bayyana a gare shi wato ilimin ababen da ke cikin sama da kuma kasa mimma taqtasimu fihi al fi as-sama'i akan abin da mala'iku suke tattaunawa a kansa a cikin sama wa ghairi zalika da kuma makamancin wannan duka Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan domin ya sufi ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran manzanni كما قري إبراهيم كما قري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كما يدعى كنونا مع النبي إبراهيم عليه السلام حبا بين إلمي ولن سكي شكين سميد حسا شيما النبي إبراهيم عليه السلام قال لك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليكون من الموقنين ودو ونن أقيش sau da fifiku wannan hadisin ya tabbatar mana da wannan falalar ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran eh, manzanni ko kuma sauran halittu gabaki daya ya karantar da shi abinda bai karantar da wani ba شين سيكي سوى وقد ورد في غير حديث مرفوعا وموقوفا يتشي يازو أتشن حديثي دبائبا حديث ديك تنشي مرفوع أكتشي من زعل لسما حيث يتشي وموقوفا بكما حديث دا يسيا كان تاجي سعادي سعادي يفتا مجانا waɗannan hadisai guda biyu malamai suna da maganganu a kansu da mawqufin da marfu'in da baki ɗaya malaman hadisi sun yi batu a kansu الإمام أحمد يتجد ذكا ننسى عشان مسندنسى مرفوع أرويتوش دقى ابن عمر shi kuma mawqufin an samu shi daga ibnu mas'ud sannan kuma an samu shi daga ibnu umar da haka mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafansa guda biyu da ba'iful jami'i da a duk ya ce hadisai ne waɗanda suke masu rauni amma al'allama ahmad shakir rahmatullahi alayhi a cikin takhriji eh, da ya ma musnadul imam ahmad ta hakiki da takhriji da ya ma musnadul imam ahmad shi ya tafi akan cewa isnadan su sun inganta sannan wasu daga cikin malaman wannan zamanin irin su jasim الدوسري wanda shi ma ya ta hakikin wannan littafin na ikhtiyar aula shi ma ya tafi akan cewa hadisan suna da ingilishi. halal aqalli za su iya zama hasan hasan ko da ba su kai matsayin sahihai ba akwai dai sabanin malamai a game da ingancin su hadisan mala albani rahmatullahi alaihi ya raunana su a cikin waɗancan littafan da muka ambata a cikin silsilatul ahadisu da'ifa ya raunana shi ya ambace shi a hadisi na dubu biyu hadisi na dubu uku da dari uku da talatin da biyar sannan a cikin ba'iful jami'is sarir ya ambace shi hadisi na dari biyu dubu biyu afuwan da dari ɗaya da goma hadisin na farko marfu'i yake cewa al-imamu ahmad bayan ya kawo sanadinsa daga ibnu umar radiyallahu anhu ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu mafatiha kulli shay'in illa al-khamsa an bani mabuɗan ilimin dukkan abubuwa idan ba abubuwan nan guda biyar ba da Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul an'ami sannan ya zo ya bayanin su a cikin suratul luqman al-hakim suratul an'am tana cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu a wurin Allah mabuɗan ghaibi suke ba wanda ya san su sai Allah sai can kuma shi inda Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir a ƙarshen Luqman al-Hakim suratul Luqman al-Hakim to manzo Allah ta sama aka ce ya ce an bani mabuɗin ilmoman komai idan banda abubuwa guda biyar abubuwan nan guda biyar sai manzo sama ya karanta wannan ayar cikin suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'ati lallai Allah a wurin sa ilimin tashin alkiyama yake Allah kaɗai ya san Allah yudrika la'alla saata takunu qariba yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'ati qul innama 'ilmuha 'inda Allah aw ta'ala qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi لا تعطيكم إلا بغتة يسألونك عنك حفي عنه إلا من قاشع القيامة بعضا ليسان قال الدزاعي سنا حديث يا كبتا النبي صلى الله عليه وسلم دا ملائكة جبريل وتمريشي يتي أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل قال فأخبرني عن أناراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان manzo Allah su sama bai san ranar da za a yi tashin alkiyama ba to shine ba wanda ya sani in ba Allah ba inna Allah indahu ilmu sa'a sannan wa yunzilu al-ghayth Allah madaukakin sarki shi kadai ya san al-ghayth shi yake saukar da al-ghayth ba wani ke saukarwa ba so da la ya'lamu al shine ruwan sama da zai sauka a ina zai sauka adadin gwaggwado nawa zai sauka sannan wa zai ma amfani suka ce alghaisu almatsarun nafi abin da ake ce ma alghais shine ma nazala min almatsari wa nafa'a wanda ya sauka kuma ya zama mai amfani shine ake ce masa alghais so da ka akwai bambanci tsakanin alghaisu da almatsar hmm. sannan Allah ya ce wa ya'lamu ma fil sannan Allah shi ne ya san abin da ke cikin mahaifai shi ya san abin da ke cikin mahaifa ma ya ce idan an ɗiga maniyi an samu ɗigon maniyi na namiji ya je ya haɗu da kwan mace to me za a halitta ya zai zama in Allah madaukakin sarki ya halicce shi an haife shi wa zai zama shugaban kasa zai zama a zai zama gwamnati ne a zai zama babban shehi ne a zai zama alƙali ne soja zai zama ɗan sanda zai zama liman zai zama duk wannan la ya'lamu zalika illa Allah ba wanda ya san wannan tafasil din sai Allah sannan wa ma tadri nafsun ma za taqsibu gada ba wanda ya san abin da zai faru gobe ولو كنت أعلم الغيب لاستغفرت من الغيب وما مسني السوء da da da annabin Allah yana cewa da na san abin da zai faru gobe da na san gaibu taksantu min alkhair da na yawaita alkhairi kuma ba san ya su kuma da ba zan yadda wani abu na damuwa ya faru da ni sannan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan ba ran da ya san a wace kasa zai mutu ba wanda ya san inda zai mutu ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها duk wanda aka rubuta masa ga inda zai mutu to wallahi bai isa ya mutu ba umma a wannan kasar ba mutum yana zaune sai ji kuma ana tsikarin shi duk lockdown din da aka sa kawai sai ji ba inda yake son ya tafi sai waje kaza a yi da shi ya zauna ya ji ah, shi zai tafi Allah ya rubuta cewa kasar ta tana can a can zai mutu to ba wanda ya san wannan sai Allah to waɗannan su ne mafatihul ghaibi al-khamsatu wato mabutan gaibu guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su Allah bai sanar da shi su ba amma wasu ababai da ba su ba to in mun dauki ingancin wannan hadisin Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam su kenan Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake ce mushi, al-ghaibul muqayyad ba al-ghaibul mutlaq ba domin alghaibul mutlaq shine ma ghaba an jami'in nasi wala ya'lamu dhalika illa Allah abinda ake ce ma ghaibu mutlaki shine abinda ba wanda ya isa ya san shi sai Allah ta'ala shi take ban makan ku sani to manzo Allah kawai bai san wannan ba ba wanda ya san wannan sai Allah al-ghaibul mutlaq al-ghaib al-muqayyad shine abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a cikin iliminsa Allah madaukakin sarki ya ɗiban ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya sanar da shi wannan kuma yana nuna fifikon annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran bayi na Allah madaukakin sarki wannan hadisi مرفوعي kenan daga ابن umar يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمسة sannan mawqufin an shi daga ibn mas'ud kuma an shi daga ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa uciya nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mafatiha kulli shay'in ghayra khamsi an ba manzon ku sallallahu alaihi wasallama mabudan ilmomin kowane abu idan banda ababan nan guda biyar wanda Allah ya ban kansa sai شيخ ابن مسعود وابن عمر في سنة جاونا آية في وإن الله عنده علم الساعة الزواج الشريف so da ka shi ne hadisan da al'imam ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi yake nuni zuwa gare su cewa ya tabbata a cikin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba da ke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wasu ilmoman ababen da suke cikin sammai da kuma ababen da suke cikin ƙasa wallahu a'lam shine yace wa qad hadisin fi hadithin marfu'an wa mawqufan ya zo ba a hadisi ɗaya ba hadisi mafu'i da kuma mawqufi annahu sallallahu alaihi wa sallam u'tiya ilma kulli shay'in an ba manzo Allah sama ilimin kowane abu khala mafati fi ghaibi al-khamsi in banda mabuɗan gaibin nan guda biyar Allah ta Allah azza wa jalla bi ilmiha waɗanda Allah ta'ala yake banta da sanin su shi kadai wa hiya al-mazkuratu fi qawlihi azza wa jalla inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir sune waɗannan da Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin wannan sura ne albarka wato suratul luqman al-hakim so daga wannan shine fiqhu istinbati abinda aka cira a cikin hadisin ya cewa Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ilmoman ababan da ba wanda ya san su sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi haka shida وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل أما أتكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسألت أن ألا مدوكتين سلكي دوة سفع بما وصفه به بأبن يسألت تاشي لشي أم من تابا النبي صلى الله عليه وسلم يشي حتى وضع كفه بين كتفيه Harshe da Allah maɗaukacin sarki ya sa tafin hannunsa a tsakanin kafaduna hatta wajadtu qabda anamilihi fi sadri har sai da na sanyin yatsunsa a cikin kirjina to shine nan Allah su sama ya siffanta Allah maɗaukacin sarki da abu biyu ya siffanta Allah maɗaukacin sarki da tafin hannu sannan ya siffanta Allah maɗaukacin sarki da yatsu to ne ka'ida to ne sai yake cewa fa kullu ma wasafa an sallallahu alaihi wasallam bihi rabbahu azza wa jalla da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa madaukaki da buwaya da shi fa huwa haqqun wa sidq tabbataccen abu ne kuma gaskiya ne idan kana neman zaman lafiya to ka tafiyar da shi kamar yadda annabi sama ya tafiyar da shi shi ke A faɗe shi yadda manzo Allah sama ya faɗe shi kakkai walanke ruwa kakkai zagaye kakkai kwana a'a yadda manzo Allah sama ya faɗi huwa a'lamu an-nasi billah manzo Allah sama shi yafi kowa sanin Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sanin Allah so da ka idan annabi sama ya siffanta Allah madaukakin sarki da wata sifa zaman lafiyarka a matsayin na musulmi shine tafiya kabi ka yadda sau da haka fahuwa haƙƙun wasu gaskiya ne kuma tabbas ne ya ji imanu wa tasdiqu bihi ya ba a imani da wannan sifar ya ba kuma a gaskata ta Amma wasafa Allah azza wa jalla bihi nafsuhu kamar yadda Allah madaukakin sarki siffanta kansa da shi abinda Allah da sama ya bada labari game da Allah daidai yake da abinda Allah ya bada labari a game da kansa ba bambanci ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه من ظن صلى لا ظل أن تبعي شيء كسورة أمضان وانا أبتارد القرآن يكتن كسن القرآن هذا ثم يتي لا ألفين أحدكم على أريكته لا لا أنفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه شيء مني فيقول ما وجدناه في كتاب الله كفانا ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه أنا سمعت هل إنسان ولا يوم وين أشين جدي أكن ترجع أزو مش أشي حديثي لا ياتي كذا سنة تاتي كذا سيتي آه مو أبن دمك سامو القرآن كوي يا إشي آه أم بان القرآن أم بان ونكتن كتن القرآن تارجع القرآن شيني سنة صلى الله عليه وسلم wasu ba nan kawai ba ma hatta na ƙur'anin ma ba su yadda ba sai sun malƙwaya shi wasu suka kome su ne a ta'zim suka ce ba su kofin kamar mu'tazila ke jahmiya suka ce kwata kwata ba su kofin eh, ba su ta'zili kenan sai aka samu su kuma wasu sai suka ce a ba abin da ake nufi ba kenan idan an ce kaza to ga abin da ake nufi in Allah madaukaki ce yana da hannu suka ce ba hannu ake nufi ba kyauta ake nufi ko iko ake nufi hmm? su abin da yasa suka yi haka so suke so wai kada a kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani to sai ya zama farru minan nafi sun guje ma koyewa hanafau ko farru minan tamsil fanafau sun guje ma kamantawa sai kuma suka kore alhali Allah malaukacin sarki ya tabbatar da akwai kore masa siffofi na kawaya akwai tabbatar masa da siffofi na kamala ka kamithlihi shay'un amma huwa samiul basir ka kamithlihi shay'un babu wani abu daidai kamar su ɗaya da Allah amma huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne ah! to ai wa ghaibu Allah ta'ala sami'un basir wanda ba Allah ba ma yana ji yana gani to fa sam'u kenan kana so ka zauna lafiya fa sam'u ghairi Allah laysa ka sam'i Allah wa sam'u Allah laysa ka sam'i ghairi wa basar ghairi Allah laysa ka basar Allah wa basar Allah laysa ka basar ghairi shi ke jin wani Allah ba irin da yake da na Allah ba jin Allah ba irin da yake da na wani Allah ba haka ganin wani Allah ba daidai yake da na Allah ba sannan ganin Allah ba daidai yake da na wani sa ba shi ke nan kaga na faita tafsir amma wa asbat tafsira ka kore kamantawa amma ka tabbatar da sifa amma idan ka ce babu ko kuma kai wata fassara sai a ce antum alamu anillah ku kuka fi sani ko fiye da Allah ku kun fa Allah sani Allah ne ya sani ku ne ko ku ne kuka sani wannan hadisin ya karantar da mu wannan saboda haka ka'ida ce ma'ana fi tamfili anhu tare da kore ma Allah kamanceceniya lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina إن المشبه عابد الأوثان حلا ولا نقليه عن أوصافه إن المعطل عابد البهتان لله وصف ليس ذاك لخلقه ولخلقه وصف هما وصفان لا تجعل الوصفين وصفا واحدا من غير تفقيق من غير تبيين ولا فرقان إذا شيء قائدة قام كمن تسفر ألا تسفر وني ألا لا تسفر شعب wani Allah yana da siffarsa siffofi guda biyu ne kar ku dunkula siffofi guda biyu ku ce sifa ɗaya ce a a siffofi biyu ne ku bambanta sifar Allah daban sifar bayan Allah madaukakin sarki daban in ka tabbata akan haka kenan ka huta ba za ka rika samun zamiya ba sannan ba za ka shiga ta lalaciya ba Allah ya tabbatar mana da aqida ingantacciya ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك يوان فهم وانا أبو يجاجر عجريش متين يركشي يكاد فهمت حقيقة من يا أبو يشي واشتبه عليه سننكم يركشي ما سيروا إيكا فليقول كما مدح الله تعالى به الراسخين في العلم to ya faɗi abin da Allah maɗaukacin sarki ya yabi masu tabbata a cikin ilimi waɗanda suka sha ilimin suka ƙoshi wa akhbara anhum kuma Allah ya da labari game da su ya annahum yaquluna innal mutashabih idan aya ta zama ta rikice musu ba su gane hakikalin tafsirin ta ba sai su ce amanna bihi kullun min inda rabbi amanna bihi wallahi mun yi imani da wannan abun da aka faɗa mana a cikin littafin Allah ko a cikin sunnar manzon Allah sama sahihiya kullum min inda rabbi duka daga Allah yake ba za mu bamba ba za mu koma wani abu ba idan ba ka gane abu ba to sai ka ce aman na bihi kullum mai inda rabbi wa kama tsalin da bisa sama fi qur'ani kamar yadda manzon sama ya faɗi a game da alƙur'ani cewa ayoyin alƙur'ani haka fi ba dole ba ne ta fahimci komai shi yasa sun can da an daga ibnu abbas رضي الله تعالى عنهما هنا شوى القرآن على أربعة أوجه القرآن تسكه إنش أقي ما لا يعلمه إلا الله أقي ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم أقي ما, ما تعرفه العرب من كلامها أقي ما لا يؤذر كل مسلم بجهله أقي أبن ألا madaukakin sarki شيء كأي ya ban كيفية سقوط kaifiyar ya ba mu labari yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na saman hannunsu إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ولن بسكي كتبع شيوا سن يدى سن ya kama a يا a أهديبيا a أغفتا domin a fato sayyiduna Usman ibn Affan ko kuma idan an kashe shi to a fitar a yaƙi kafaran da suka kashe shi waɗannan da suke maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah suna ma Allah tafaye yadu Allah fawqa aydihim hannun Allah na saman hannunsu amma ya kaifiya hannun Allah yake ya kaifiya ya yanayin hannun Allah yake la ya'lamuhu illa hu ba wanda ya san la ya'lamuha illa hu ay la ya'lamu kayfiyata yadihi illa hu? ba wanda ya san yadda hannun Allah yake sai Allah kaga ma la ya'lamuhu illa Allah sannan na biyu ma la ya'lamuhu illa ar-rasikhuna fil wanda ba waɗanda suke fahimtar wannan abin sai waɗanda suka kasance masu tabbata waɗanda suka sha ilimi suka koshi kuma Allah ya ba su fahimta ya uti da hikmata man ya sha kuma yi hikmata fa man uti khairan kasira sai ga malamai sun fito maka da sun fito maka da wani abin da kwakwalwa kai ba za ta iya hasasowa ba an tambayi ah, wani babban malami aka ce Allah ya faɗi masallatai guda uku masallatai uku masu daraja amma Allah ya faɗi biyu a cikin alkur'ani Allah bai faɗi ɗaya ba masallatai uku masu daraja su ne masallacin almasjidul haramu a masallaci ne al'amma akwai almasjidul nabawi a madina akwai almasjidul aqsa a birnin kudus to Allah ya faɗi masallatai biyu يتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته ألا يأخذ مسلا كمي الفرمان مكة يأخذ المسجد الأقصى كانت تومي هذه كل مسلات من ذن الله صلى الله عليه وسلم الحال مسلا كم من ذن السماء يأخذ مسلا كم قدس درجة يا يأخذ المسجد الأقصى درجة sai wannan malamin ya ce ai a cikin akwai almasjidul hara akwai almasjidul nabawi akwai almasjidul nabawi Allah ya ambata amma kai kaji min almasjidul haram ila almasjidul aqsa alladhi ba'd hawla kuna zakar Allah masjidain awwaluhuma almasjidul haram wa thanihuma almasjidul aqsa to ina masallatin wa sun kuma ya ce akwai shi a cikin aya sai ya ce ai an ce al'aqsa al'aqsa siga ce ta siga ce ta tambaye siga ce ta tambaye al'aqsa wanda ya fi nisa ya ce to idza zukira al'aqsa fala budda min zikri al'adna al'adna huwa al-masjid na nabawi in an ce al'aqsa wanda ya fi nisa to ina wanda ya fi kusa wanda yake kusa shine al-masjid an-nabawi amma ne yasa ba ambace shi a nan ba karara saboda babatinsa ake yi ba kuma a lokacin a lokacin ai ba masallacin domin ana bayani ne akan Isra'ila da mi'raji Isra'ila da Iraji kuma an yi shi ne kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ko da watanni ko kuma da shekaru sabanin malamai akwai malaman da suke ganin a shekara ta goma aka yi akwai kuma malaman da suke ganin a shekara ta goma sha biyu aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira wato shekara ta goma shekara ta goma sha biyu bayan aiko annabi sallama ba bayan hijira ba kaga wannan ma la ya'lamu illa rasikhun fil sannan akwai ma ta'rifuhu arabu min kalamiha akwai abin da duk balaraban asali ya san shi ba dan haye bane in ba ɗan haye ba ne balarabi ne na asali idan aka ambata masa shi to yana gane fassararsa shi yasa wani zubin magabata irin su ibnu abbas radiyallahu anhu duk da addu'ar da manzon sama ya masa to yasta'inu bi al-a'rab fi ma'rifati tafsir al-qur'an ibnu abbas sai tashi tafi kauye inda lugha ba ta lalace ba domin lugha tana kauye in kana son ka iya yare na gaske to ka je kauye nan ne suke da yaren ake kowane yare ne nan ne za ka ji asalin yaren ko harshen da ake magana kansu domin su ba su haɗu da wasu yarurruka sai rikici ba hmm. su haɗu ba da wasu hmm. su asalin yare suke to ibn abbas radiyallahu anhu idan bai gane wata kalma ta alkur'ani ba sai ya tafi kauli kamar kissa mashhura da ake ba da labarin tashi yace kuntu la a'lamu tafsira qaulillahi ta'ala innahu dhanna an lan yahud yace ban san ma'anar yahud ba yace hatta hamamtu ila badiyati har sai da ne niyyar in tafi ƙauye shi kenan ya zo duk da zai shiga ƙauyen nan sai tarar da yara guda biyu suna wasa da tsuntsu tsuntsaye sai ɗaya ya wurga ɗaya can sai sama sai kuma tsuntsun sai ya dawo masa sai ya caɗe shi suna wasa da tsuntsaye dai haka kawai sai ji yana ɗaya yana cewa annahu la yahur ka annahu la yahur fa alima anna kalimata yahur tadullu ala ma'na yarji'u hara yahur hawran hmm. 20 آية أتشم أدو اللهم إني أولوك من الحول بعد الحول كو يا الله ما دوك تنسل سينا بقون كتري نزل جا جاو واحكن زيني بباية نابش وكاجا الحول شيني أبوجو يحور أن يرجع كاجا ما تعرف الأرض من كلامها لا غبات وحوانا a cikin maganganunsu shi yasa za mu ga eh, akwai kissa da ake badawa duk da sanadin wasu malaman hadisi suna rauna shi amma dai kissa ce mai ban sha'awa akwai wani mutumi da ake cin shi na fi'un al'azraq tabi'i ne yana ɗaya daga cin kawari dawa yana ma da ƙungiyar shi ta kawari ana ce musu al'azariqa eh, na fi'un al'azraq wata rana aka ce Ibn abbas yana zaune a ka'aba ya zo ya same shi ya ce zai tattauna da Ibn abbas sai ya karanto masa aya da wata kalma mai wahala sai ce mai fassararta sai Ibn abbas ya fassara masa idan ya fassara masa ya ce wahal ta'rifu al-arabu dalika laraba sun san wannan fassarar da kai sai ce eh sai ce baka ji wani mawaki yana faɗi bai na ce ja masa baiki yace masa da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan ladina amanu taqu Allah wa tabu ilayhi wasila a cikin suratul ma'ida ya ku wadanda kuka yi imani ku bi dokokin Allah sannan ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah sai yace ni alwasila sai ce alhaja ku bayyana bukatun ku a wajen Allah alwasila alhaja sai ce alhaja yace wa سيتي وهل تعرف العرب ذلك لا sun san wannan yace أما sami'ta ila qawli an tara tab shaddad yaqul yace baka ji an tara yana cewa yana fadi da yana cewa inna rijala lahum ilayki wasilatu an ya'khudhuki takhatta tahay wa takhaddu yace ma yana fadi aka ce yana ce mai yassa yace inna rijala lahum ilayki wasilatu yace na ga mazaje suna da bukatar an yi aku zuci kowa yana son ya haɗe ki a ce ke ce matar shi wata ta tahali wata ta haɓɓari ki ƙara can, ki rika yin lalle ki rika yin kunshi sannan wata kahali ki rika kuma yin ki rika sa ko zai sai ki ƙara kyau kaga kalma alhaja ta ko eh, sannan ya zo ya ce masa وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون سيتي لألا اشمأزت ما معنى اشمأزت سيتي صلبت سيتي شيني سيتي سيتي سيتي وهل تعرف الأرض ذلك في كلامها يتي لا ربا تنسى sai ce na'am amma sami ta ila kauli amr ibn kulsum yace baka ji amr ibn kulsum yake cewa a shawzanatin idza a shawzanatin idza ishma'azzat kaga kaga ya faɗa ce a shawzanatin idza idan qalabat aghandat kaga sai ya faɗa yake cewa ishma'azzat إن قناتنا يا عم أعيد على الأعداء قبلك أن تلينا ya faɗa cewa ishma'azzat ay salubat to haka dai suka ta tattaunawa tare da shi kaga ma ta'rifu al-ard min kalami sannan sai uku shi na hudu afwan fuska ta hudu ita ce ma la yu'zaru kullu da bi abinda ba wani musulmin da ba yake da uzuri ya ce bai san ma'anar sai a tambaye ka a ce kul huwa Allahu ahad sai ka ce baka san ma'ana kul huwa Allahu ahad ba to wuce za ka shiga mu kai wasa Allah ya tsare to kun ga wannan shine wannan saboda haka idan mutum a game da alkur'ani manzo sama ya ce wa ma jahiltum minhu fakiluhu ila alim ibnu rajab alhambali rahmatullahi alaihi ya yanko wannan magana ce a cikin wani hadisi mai tsawo abin da ba ku san ma'anarsa ba ku gane shi ba to kiluhu ila alim to ku ku ku ku da hakikalin fassararsa zuwa ga masanin shine Allah wannan hadisi kharajahu al-imam Ahmad wa nasai wa ghayruhuma wa la ya fitar da shi da kuma al-imam an-nasai ya fitar da shi a cikin musnadinsa hadisin Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa kakansa wato abdullahi ibn amr ibn al-ash rabi radiyallahu anhu yace laqad jalastu ana wa akhi majlisa yace ni da ɗan uwana mun taba zuwa muka zauna a wani majalisi a Madina ma uhibbu ni bihi humuran na'am yace wallahi inda za a bani jajayen raguma to bana so a bani su a hana ni zuwa wannan majalisi wato majalisi ne na alkhairi shi yace ga yadda abin ya faru aqbaltu ana wa wata rana da ni da ɗan uwana muka taho wa idza mashyakhatun min sahabati rasulillahi sama julusun inda babin bin abwabi sai kuma muka tarar da dattawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zaune a wata kofa da cikin kofofin da za su aika zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko za ka shiga masallacinsa fakarihna an nufarriqa bainahum da muka zo muka ganta duk sun zazzauna ni da dan uwana a matsayin mu na kananan yara kuma muna da ladabi sai muka ji ba mu shiga tsakanin su mu raba su fajalasna hajratan sai muka koma gefe ga su nan zaune dattawa ne manya manyan malamai a cikin su habban manzo Allah sai irin sayyidina Abubakar da makamantan su sai muka zauna hajratan sai muka koma aimun fadijin ne muka koma mu biyu da mu shiga cikin su إذ Ana tattaunawa ta ilimi أنا aka ambaci wata aya. Aka ambaci wata aya. آية فتماروا fiha sai suka shiga saɓani a game da wannan aya shi Al'adu al'adurri a cikin littafinsa a shari'a shi ya tafi akan cewa ai tamarau fi kaifiyyati qira'atiha sun yi saɓani ne akan yadda za a karanta aya kamar misali wani ya ce ihdinas siratal mustaqim shi kuma wani ya ce ihdinas siratal mustaqim wani ya ce ihdinas siratal mustaqim to sai suka yi sabani amma wasu malaman suka ce tamarau fi ta'wiliha sun yi sabani ne a game da fassara aya hatta tafa'at aswatu har sai da sautukan su daga wannan na cewa ba daidai sai ba wannan na cewa ba daidai sai ba dabi'a ce ta dan adam haka raja rasulullahi sallama mu gudan sai manzon sama ya fito yana cikin fushi ya fito manzon sama ran shi a baci abinda sai bai ji daɗi ba قد احمر وجهه فسكن من ذا الله سسمع هي جع يرميهم بالدعاء حق من ذا سمع يبقى تاينا وان أمس ko ya kulu yana cewa mahlan ya kau ce kai mutane kula tsumana bi hada ahal uli yake kuma min qablikum ku sani wallahi da irin wannan sabanin ne aka halakar da al'ummatan da suka zo kafin ku bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim saboda saba ma annabawansu da suka yi wa dabdihim al-kutuba ba'daha ba'd sannan suka rika hada littafin Allah suna tocin sai su ɗauko wata aya sai su ce su buga ta da wata aya alhali ya kamata wata aya ta fassara wata aya ce ba ta kore ka ba ko a ce wai sun ci karo da juna a إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا mazan sama ya ba mu ka'ida ya ce wallahi ƙur'ani ba ya sauka ba ne don sashinsa ya karyata sashi dan yusaddiqu ba'dahu duba, qur'ani ya sauka sashin sadakar ta sashi kun ga wannan ke nuna fassarar malamai na biyu ba al-imam al ba cewa sabanin da suka yi fit ta'wil ne da fit tanzil ikhtilafuhum fit ta'wil la fit tanzil sabani ne suka yi kuma sabanin da bai kamata su yi ba akan fassara amma ba akan karatu bai. duk da shi ma akwai wasu ruwayoyin da suka nuna cewa an samu sabanin har man suka ce inna alqur'ana unzila ala sab'ati ahruf qur'ani an saukar da shi akan salo salo guda bakwai so da ku yi karatu da kowanne daga ciki fa ba arabtum bihi fa'malu bihi kun gani yana ƙara taimakon cewa ikhtilafuhum fi ta'wil ne la fi tanzi sabani ne na fassara ba sabani bane na karatu manzon su ce abin da kuka gane fa'amalu bihi ku yi aiki da shi wa ma jahiltum minhu abin da kuma kuka jahilta ba ku gane shi ba farudduhu ila alimi ko kuma da shi zuwa ga masaninsa Allah madaukakin sarki ku ce kullum min indi rabbina wannan ita ce ka'ida abin da ba ka gane shi ba to ba kore shi za ka yi ko kai kokarin ka sai ka fassara shi da kake dama ba abin da baka san shi baka ce Allahu alam shi kenan ka huta eh سيدنا علي رضي الله عنه كمن يدعى الإمام ابن عبد البر يا أنبتا أتشو جامع بيان العلم وفضله يتشوى بغداه على قلبي هو بغداه في قلبي إن سئلت عن شيء لا أعلمه أن أقول الله ورسوله أعلم يتشي والله تنين زوجياتا إنا جندائي أرينا كل إذا كنت تنبين أبن بنشنا شبع سينتي بنسيني abinda ban sani ba an tambaye ni zan ce ban sani ba Allah da manzon su su kace shi kenan mutum ya huta wanda ita ce ka'ida amma mutum ya shiga tawile tawile yana fassara fassaran da ba haka suke ba to ya ja ma kan shi kuma ba zai ci nasara ba kuma za a rika samun sa da irtiraji irtiraji shine zai rika raurawa yau ya faɗi can gobe ya kwanci amma idan ka tafi akan tsari na manhaji na magabata na kwarai fawasi kama wasi ahum to shi ke idan abin da ya ishe su ya wadatar da su ya wadatar da kai shi ke nan kafuta wannan hadisi al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin sa kamar yadda muka ambata sannan al-imamu al-azurri shi ma ya ambace shi a cikin ash-shari'a sannan al-imamu ibn abi asim a cikin al-ahad wal masani shi ma ya ambace shi to da hadisi ne sahihi شيء نسيته ولا يتكلف ما لا علم له به هذا مكين يزوي دورا مكانس أبن دبو أيد إلي مياك يتي سي تاوي يا إيوة تفسر يا مك تفسر فإنه يخشى عليه من ذلك الحالة تكسو يوم أبن دعك جمك صهود جنن شيني علاقة لهلاقة شيني لابي يسا ديك متعلن دسوك بحن يتاويل to karshen abin da suke نهاية إقدام العقول إقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسودنا وحاصل دنيانا عدم وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال sau da Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu ya ganar da mu addinin sa ya ƙara mana fahimta a cikin sa wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh